رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan watanmu ko kuma muna yi ne na uku kenan da wannan wata mai albarka na ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1447 hudu wanda ya daidai da ashirin da da hudu ne ba? biyar ashirin da biyar na ga watan uku eh? ga watan uku na kalandar na ture 2023 na roƙon Allah maɗaukacin sarki da shiga cikin al'amuran mu baki ɗaya. wani lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da tafsirin sa daga bakin malaman musulunci daban-daban waɗanda suka fassara alkur'ani bisa fahimtar magabata kuma a cikin wannan masallaci namu mai albarka na a shek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro ana karatu a cikin littafin ko kuma a cikin sura ta kasas wanda a jiya akwai wata tambaya da aka yi dangane da zakka ne ko ai ba abin tambayar ba wai zai iya fitar da zakka kafin lokacin ta ana kamar a ce watan zakarsa watan sallah ne watan shawwal sai fitar a cikin wannan wata na ramadan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta amma samu cewa abbas bafan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta'jiluz zaka ta'jiluz zaka wato gaggauta ba da zakka kafin lokacin ta abinda ba a so ne jinkiri a wannan watan za ka bayar sai ka jinkirta zuwa watan gaba wannan laifi ne ba don komai ba saboda ajali mutuwa in ta same ka Allah ba zai saurara maka ba zai ce ka yi sakaci amma yin zakka kafin lokacin ta ya halatta kamar da wata ɗaya ko ma wata biyu in ka gama littafi kana kanan abin da kake ganin za ka iya samu duk ka samu in kuma wani abu ya shigo ma daga baya shi ma sai ka lasafta shi ka sa shi a cikin wannan littafin daga baya tunda menene abin wahala abu ne za ka raba shi gida arba'in misali zakar ka miliyan arba'in ne za ka ba da miliyan ɗaya sai ka bayar a wannan wata kuma sai watan gobe ne za ka yi kafin watan gobe sai ka samu miliyan ɗaya ko miliyan biyu ta ƙaru ita ma sai a raba ta gida arba'in a ba da kashi <coughs> shi ne fama za da ka bi hisabi zalika da abin da ya ƙaru hisabin da aka yi wa watan sai a yi masa na fata mun gani ka ya halatta tajilu zaka Allahu ta'ala alaihi akwai kuma tambayar da ke da alaka da yanayin da ake ciki yanzu da ake sai shine yanzu babu kuɗi a hannu cash kuma mutum yana so ya fitar da zakka wai zai iya sayan kayan abinci da kudin zakkar shi ya raba mabukata ya halatta ba don talakawan ba su suka tashi ba ba su bakin tashi ba abin da ya zama dole ya ba su kuɗin in akwai in babu ya karɓi nambar akawun su kowa a samu shi na fata an gane sai dai idan mutum ya ce shi ba shi da akawun ɗin kuma yana son zakar kuma ya rufe da zai yi to sai a ya shi me kake so kai da zakar idan an baka misali dubu ɗari ce za a baka zakar in an baka me burinka game da ita eh ina so in yi za ne in yi za so ka yadda a tsayar maka abu shikenan kada yadda shi ka yadda a a tsaya maka wannan abin da kake so in ya ce eh na yadda nan. wannan da yadda shi mutum ya kubuta na fata mun gani to da aka sai mutum ya karɓi lambar akawun ɗin waɗanda zai ba su zaka sai ya sassa musu Allah ta'ala alam Eh. a shi ne abin da muka faɗa yanzu ba muka ce bai halatta ba ko ka sai kayan abinci ko ka sai tufafi ko na abu karabar bai halatta ba sai da yaddar talakawan sai in sun suka ce a saya musu sun yadda na fata mun gani Allah ta'ala wa to bisa na lalura ke amma a ce mutum yana da bin sai ya ƙi sai kayan abinci ya yi wallahi ba ce ba don ba zakar abinci aka ce ba kuma sai ya sake kuma yadda ashafi muhammadin mukhtar shamkiti ya jaddada wannan magana a ba mu tashi aya ta arba'in da uku wala kada ake na musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة نعم وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة النبي موسى من للتافي من بعد ما أهلكنا القرون الأولى bayan mun halakar da karni karni karni na farko masu yawa basa'ira nasi dan ya zamo abin lura ga mutane wa hudan kuma dan ya zama shari'a a rahmatan kuma ya zama rahama la'allahum yatabakkarun tabbas idan suka bi wannan abin lura din zai zama musu abin tintin dangane da abin da yake ciki ana ubangiji yana cewa haƙiƙa mun baiwa annabi Musa littafi a ƙa'ida an sa ma'arifa al-kitab amma za mu gane wani littafi ake nufi shi ne a taura tunda an ambata annabin da aka biyo littafi amma ƙa'ida inda a cikin ƙur'ani Allah ya ce al-kitab ba na nufin al-qur'ani yanzu misali da ya ce zalikar kitab alkitab na yake nufi alkur'ani da ya sa bai danganta hizuwa ga wani annabi ba fahaza kitabun an zalinahu mubarakun musamman kuma idan ya samu shi ma'arifa aka samu shi al alkitab balma ana ganin suna ne daga cikin sunayen alkur'ani alfurqan الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا لك الكتاب القرآن أما إذا كدنجن تازوها زوانا النبي لكسين النباوة aka faɗi sunan annabin kuma an san littafin da aka ba shi to sai a ce wannan littafin ake nufi inda shi ma littafi ne daga Allah kuma samawi wanda ya zo daga sama wala kada atayna musa alkitab hakika mun bayo musa alkitab wato wannan sanannen littafi shine a taura inda an masa ma'arifa Allin jila kuma ta annabi isa alaihi salatu wassalam min ba'di ma a al-qurun al bayan mun halakar da kurun ƙarni-ƙarni da yawa na farko malamai suka ce abinda Allah ke nufi shine kafin annabi Musa an halakar da ƙarni da yawa mutane da yawa abinda ake ce ma ƙarni a nan ana nufin jama'u da yawa alƙaryo da yawa kamar adawa da samudawa a sahabin rasi da sauransu har yake cewa wa ƙurunin bai na zalika tafira da ma ƙarni ƙarni masu yawa tare da cewa ƙarni akan ɗauke shi a ma'anar lokaci kamar a ce shekara ɗari ana ce mushi ƙarni ɗaya misali yanzu ana cewa muna cikin ƙarni na ishirin ƙarni na ishirin ne da annabi yake cewa khairul ƙarni ƙarni khairul ƙarni ƙarni mafi alkhairin ƙarni shine ƙarnin da nake ciki ثم الذين يلونهم ثم الذين sai masu bin su masu bin mai ba da labarin hadisin abu nujai wato imran bin hussein ya ce ban sani ba annabi ya ambaci uku ne ko biyu ya faɗa bayan ka namanta amma dai galiban aka ce zamanin sahabbai sai tabi'ai sai asba'u tabi'in Wace ake kira alƙurunin mukaddara ƙarni wanda aka fifita suka fi kowanne daraja a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan har duniya ta tashi babu kamar ba ce na idan sai ƙarni ba ana nufin lokacin ba ana nufin mutanen ciki to bayan annabin musa kusan ba a ci gaba da halakar da mutane da azaba daga sama ko daga ƙasa kamar yadda aka yi wa adawa samudawa mutanen annabi su ba in ma an samu waɗansu mutane da aka yi wa azaba aka ce su ne kadai wannan alƙarya da aka shafe su suka zama birrai suka zama aladu da aka ce da qiradatan hafi'i su zama aladi su kaɗai ne kawai aka musu haka amma kafin annabi musa an halakar da karni karni karni karni daiwa saboda saboda laifin iri kaza laifin iri kaza laifin iri kaza kamar anan Allah yana ba da labari na jangane da ni'ima da falala da yaiwa wa bani isra'ila cewa da Allah ya ga dama yadda ya halakar da mutanen da aka manta da su aka cire tarihin a ban ƙasa tsatsansa ma aka manta da su kuma da zai muku haka amma bai muku ba sai bai wa annabi musa littafin altaura wanda wannan littafi sai ubangiji ya sanya shi ya zama basa'ira linnasi basa'ira linnasi abin lura ne abin lura ne ga mutane ana duka zama musu lesson zai zama musu abin lura sannan ya zama musu shirya sannan ya zama rahama gare su Allah ya ce ya yatazakkarun lalle ko za su yi tunani su gane cewa su Allah ya yi musu baiwa bai halakar da su ba a sakamakon ɗauke azaba da ya yi, bayan zuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam duk irin wayancan azabobi an daina su to da ka babu shakka wannan na daga cikin baiwa da Allah ya yi wa banu Isra'il ballantana kuma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisi Allah bai yi alkawari zai halakar da al'ummar annabi ya halaka da yake yi wa al'umma irin ta da ba ba zai halakar da mu ba annabi ya ce na roƙi Allah kada ya halakar da al'umma ta da irin azabar da yake mutanen farko ko da fari na ƙasa baki ɗaya a ce an halaka su da fari ko kuma da wata azaba da za ta zo daga sama Allah kuma ya amsa mu ya karɓa mu to da ka Allah ba zai halakar da mu da irin azaba da yi wa mutanen da ba sai dai jarabawa wahalhalu shiga halin wayo ne asu wannan za a iya yi a dalilin sabo a dalilin kaucewa a dalilin barin Allah ta baraka wasu al'adu wannan zai iya yi wa amma a ci an nemi al'ummar annaba a rasa an halaka ta Allah bai wannan alkawarin ba asali ma Allah madaukakin sarki ya ce Allah ba zai wa mutane azaba ba matakar kai manzala kana da rai kana cikin kuma ba zai musu azaba ba ko da ka da rai matakar suna tuba suna istighfari فما كان الله مؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون فذاك استغفاري أمانتي samuwar annaba a bayan ƙasa amana ce kwanciyar hankali ne Allah ba zai halakar da al'ummar shi ba idan kuma baya doron ƙasa ban shi da al'ummar shi daga nan har duniya ta tashi inda suna tuba suna istighfari insha Allah Allah ba zai halaka su ba ubangiji الله كجافر تامن الله كيافي ka نعم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين نعم. ولكننا أن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر نعم. وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي Iska قضينا ila موسى الأمر وما كنت من الشاهدين kai baka kasance ba a gefen rafi na ɓangaren dama lokacin da muka zartar da al'amari zuwa ga annabi Musa hasali ma kai baka kasance kana gurin ba ba ma kunta mini shahidi ma'ana abinda Allah yake so ya nuna mana anan shine akwai abin mamaki game da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sanya shi ba baya rubutu baya karatu aka yi taso amma ya zo wa duniya da abubuwa masu ban mamaki ya zo da labarurrukan mutanen ta, ya zo da labarurrukan mutanen nan gaba ya zo da tarihin mutanen da ba a taba jinsu ba kuma an bincika an ji haka ne tarihin annabi musa tarihin annabi nuhu tarihin annabi isa annabi ibrahim annabi adamu duk tarihin mutanen da an ji shi a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda kuma gaibi ne Allah ya sanar da shi a ina ya ji yana nuna cewa wahayi ne ba kirkiraye ba ba da kayi zo yana faɗi ba shi ne abin yake ɗaure musu kai waya ina yake samun wannan labaran wa yake gaya mushi a ina ya samo su ba labarin labarurrukan da aka faɗa a bayan annabin musa cewa ya je gindin wani rafi a kusa da wata bishiyar? a gindin dutsen tsuri sina Allah ya yi magana da shi an ce kaza an ce kaza duka an ba da labari ya wuce kuma annabi ne ba da labari to waya ina ya ji ku wannan bai ishe ku aya ba ku tabbatar da cewa gaya masa muka yi Kai koshi muka yi ba da kai ce jirgirowa ba yana nan ne aka yi waɗannan al'amura baya nan haka labarurruka da ya bayar da yawa kamar yadda ya ba da labarin maryam da ya ce wa makunta ladaihim iz a kalamahun wa makunta ladaihim kai baka cikin su ai baka nan lokacin da suke jefa alƙalamin su ayyuhum kulu maryam ba cikinsu wa zai reni maryam ƙasa Allah ya ce ba ka nan a lokacin wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun wanda suke mutu a tsakanin wa zai reni maryam baka nan amma gashi ta zo tana ba da labari ɗin da sauran ayoyi da Allah zaka je na cewa tilka min anba'i ghaibi nushiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin duk wannan labarin rukan gaibi ne muke gaya masa ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك دل labarin الله Allah yake muke karanta maka muke gaya maka wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun duk aka bada labari ta ce baka nan amma kuma gashi ka zo kana tsede bayani tun daga farko har ƙarshe wannan yana nuna lalle annabi wahayi ake mishi kuma abin da yake faɗa gaskiya ne kuma daga Allah ne da aka gurin da Allah ya magana da annabi Musa ya zartar masa da annabta ya yi magana da shi a wancan gefen rafi daga ɓangaren hagu wato ɓangaren yamma da rafin ɓangaren yamma da gefen inda Allah ya magana da shi amma gaya wa annabi gurin to kai dai ba ka gurin hasali ma za ba zamanin ka bane amma gashi ka zo kana bada labari kuma kai ba ka gurin akai wannan wahayi ne daga Allah wa ma kunta bi janibil gardi kai dai baka kasance a gefen wannan rafi na bangaren yamma ba isqadaina ila musa al sanda muka zartar da al'amari na wahayi na manzanci ta annabi Musa baka gurin amma ta mini na ba baka halarta ba baka je gurin ba baka kasance cikin waɗanda suka halarci wannan gurin ba amma yaya aka yi kaso kake ba da labari walakin na an sha'ana nan, sai da ubangiji ya ce kafin ma zuwanka mun kaji mun halarci mun kirkiro shine an sha'ana nan. wasu karni karni karni jama'u jama'u al'umma al'umma Allah ce mun kago su mun halicce su wanda babu su kafin zuwanka fata tsawala alaihim al'umar kuma shekaru sun yi tsawo gare su wasu sun shekara ɗari biyar wasu ma sun shekara dubu duk kafin ka zo wasu sun shekara ɗari uku wasu kaza wasu kaza duk sun zo sun zauna a wannan duniya kafin fa ka zo ya manzo Allah wa ma kunta sawiya abin mamaki wancan labari da ka bari ya manzo Allah na mutanen Madiyana walamma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yas'un annabi ya bada labarin Madiyana da yadda annabi Musa ya zo garin ya sha yadda 'yan mata ruwa har ya auri wata daga cikin su har ya haɗu da wannan dattijo har kaza har kaza duk annabi ya ba da labari wai ya mazala kai ka zauna a madiyanan ne kai dan garin madiyanan ne ma'ana kamar ka ji annabi yana ba da labarin cikin birnin kano ne fa da asalin kano da garin kano da yadda aka gina ta da badalarta da komai sai annabi ya zai baka labarin kano sai a fiya mazala kai fa ba a kano kake ba amma ka zo kana ba da labarin kano to waye gaya mishi shine allah maɗauki <coughs> wa ma kunta sawiyan kai ba mazauni bane ba ɗan garin bane kuma zama bai kai ka ba fi ahalin madiyana ga mutanen madiyana tattalo alaihim ayatina ballantana ma a ce kaje kana karanta musu ayoyinmu ba abin da ya kai ka garin walakin na kunna murtilai Allah ya ce a mu ne muka kasance masu aiki mu muka aiko da wahayi a hanyar jibrilu ya zo ya gaya maka kai kuma kake gaya wa mutane ina wannan shaida ce Allah yake shaidar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da duk abin da ya faɗa gaskiya ne wahayi ne kuma abin nan da yake alkur'ani din akwai labarurrukan mutanen da akwai na nan gaba duka ya riga ya faɗa akwai shi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hakamu ma bainakum kuma yana hukunci ga abin da ke tsakanin sai kuma aya Allah ya sake cewa wa ma kunta wa ma kunta bi janibi qul idna dayna walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور كما يا من قال كيف تكسنت شكنا قصة أجيفا ونندوت نطور السينين وأن الله يمكنها لأنه موسى haka gurin ba ka halarta ba ka je gurin ba ka gindin rafin kuma ba ka gindin dutsen kun kunta bi janibi turi itna daina sanda muka kira Musa sanda muka kwalla masa kira sanda muka kira shi duk Allah ya ce ba ka gurin <clears throat> shine wa izina da rabbuka Musa sanda Allah ya kira annabi Musa nida'i kira da duk baka gurin Allah ya ce ya Musa inni ana Allah rabbul alamin inni ana rabbuka fakhla na alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa duk baka gurin <coughs> amma ka zo kana bada labari sai ka ce a gaban ka aka yi sai ka ce a idan ka aka yi wannan ya nuna wahayi ne kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle yana samun labari daga sama daga gurin Allah madaukakin sarki walakin rahmatan min rabbika sai dai wannan wata rahama ce wahayi ne annabta ce baiwa ce daga ubangijinka wanda ya maka ya yi maka ne litun zira qauman dan ka gargadi dan ka wa'azanto kai wa'azi wa waɗansu mutane wayannan mutanen sune wa sune ne larabawa da sauran al'ummar ka waɗanda za su zo nan gaba to amma an keɓance wa'annan mutane ne saboda abin da aka sassanta su da su cewa ma a tafi min nazirin min qablika ya yatadhakkarun ana nufin laraba saboda kafin ka zo babu wani mai wa'azi da ya taɓa zuwa musu ba wani malami ko mai gargaɗi da ya taɓa zuwa musu <coughs> suna cikin jahilci da wautan sai gashi Allah ya kawo ka ya manzo Allah kawai nan mutane ake so wai kai wa wa'azi waɗanda kafin ka zo ba wani wanda ya taba zuwa ya musu wa'azi sun kasance ala fataratin min ar annabawa sun yanke tsawon lokaci to da ka ana cikin jahilci ana cikin jahiliya period ana cikin wauta ana cikin dandakalar wauta sai kwatsam sai annabi ya bayyana a ciki to kasan dole ya haɗu da tashin hankali dole ya haɗu da maganganu dole ya haɗu da abubuwan da sai an kwantar da hankalin shi an masa tasliya to wannan bai ishe su aya ba cewa baka gurin rahama sai Allah ya yi maka ma'anar rahama anan baiwa dan Allah ya ce hu rahmatan min indina ma'anar rahama annabta ce rahmatan min rabbika annabta naftace da ta zo maka daga ubangijinka litun zira qauman ma asahu min nadirin dan yi wa waɗansu mutane sune shawa, wa'azi da ba wani mai wa'azi da ya taba zo musu in ba kai ba kafin kai ba taba samu ba kamar da zo cikin hadisin hiraqalu hadisin ibn abbas hadisin hirar da sarki kaisar yayi da abu sufyan yake wai shi wannan mutumin kafin ya zo ya faɗi wannan abin da yake faɗa na cewa a bauta wa Allah an taɓa samun wani kafinsa ya zo ya taɓa yi ya ce ba a taɓa samun wani mutum a ƙasar maka ya tashi ya miƙe ya ce Allah ya aiko shi jama'a ku daina bautar gumaka ni annabi ba ne ba a taɓa samu ba sai ce to da an taɓa samu sai in ce kawai ya tasirantu ne da irin maganganun wancan mutumin shi ma yake so ya kwatanta irin abin da ya yi amma ba a ma taɓa samu ba ma a tahun min nabirin min ƙablika da allahun ya tabbatarun. Allah ya ce kila za su yi tunani kila za su hankalta kila za su gane to abin da ka zo da shi gaskiya ne da da haka an ambace shi da ambato su kwarai shawa a nan saboda sifar ba wanda ya taɓa musu wa'azi amma kuma za ta iya shafar al'ummar annabi ta ɓangaren su ma wa'azin an aiko annabi don yi musu baki ɗaya ko da wani malami ya yi musu wa'azi bayan tafiyar annabi ka su ma dai sun shiga ciki sau da ka lalle abinda annabi ya zo da shi wahayi ne gaskiya ne daga Allah madaukakin sarki <clears throat> wannan aya ko malamai suka ce tana tabbatar da lalle Allah ya kira annabi Musa ya yi magana da shi kama yadda yake cewa wana da naho min janibi tsoril aimani wa na najiyan mun kira shi wana dainahu mun kira shi nida'i shine kira malaman aqida kuma suka kira yana faruwa bi sautin wa harfin da sauti da harfi aka ce ya mutan ya kai musa Allah ya kira shi نعم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع نتبع آياتك ونكون من المؤمنين to ka'ida a gurin Allah shine Allah madaukakin sarki yayi wa bayi adalci tare da cewa dama Allah adili ne Allah baya zalunci ya ce wa makon ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yi wa mutane azaba a nan duniya kawai shiga azaba ta zo ba tare da an aiko manzo ya musu wa'azi ba a lahira din ma majidi baya mutane azaba haka kawai dan zalunci sai in ka zo kaga za a yi ma azaba ka ce saboda me ya ubangiji sai a ce alam ya ci kun rusulun minkum yatluna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha alam ya ci kun nazir ba a yi muku wa'azi ba mai wa'azi bai zo muku ba mai gargadi bai zo muku ba manzanni ba su zo muku ba qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin qalu bala qad ja'ana nadhirun zabna wa qulna ma nazzala Allahu mai shay Ba wani mutum da zai dogon Allah za a yi mashi azaba ya ce wallahi shi zalunta ta za a yi bai taɓa jin wa'azi ba Allah sai da ya yanke ya riga ya cire mutane duk wani ya rusulan yace mubashirina wa munzirina la'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanni suna masu bishara suna masu gargadi dan dai kada mutane su samu abin cewa a gurin Allah saboda laraba suna cewa man anzar faqad tadar wa laqad tadar man anzar yan mutumin da ya yi maka tashiri to ya riga ya gama yanke maka hanzari da kada a azara man anzar don mutumin da ya rute wani suna yi maka shaidi ka sani karka ce ban gaya ma ba karka yi kaza in kuma ka yi da abin da ya same ka kai ka kaga ya yanke maka hanzari Allah ya wa duniya ki daya ubangiji tabaraka wa ta'ala yace laula an tusibahum musiba bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin ba dan dai ba dan ba ubangiji yace da wata musiba ta same to amma Allah bai tsara abin haka ba dan kada musiba ta zo ta same su saboda abinda hannayensu suka gabatar <clears throat> sai su zo suna cewa ya ubangiji ai da ka aiko mana da manzo wallahi da sai mun ba ayoyinka da babu yadda za ka same mu mun karke ka da shi kuma Allah ya riga ya san dan adam wato dan adam da kake ganin sa mutum sai Allah wallahi da za a zo a yi masa azaba ba tare da an aiko masa masu wa'azi ba sai ya samu abun kaɗan. sai ya samu yadda zai yi lauyanci ya kare kansa a gaban Allah saboda ka kalli ku yaro ne fa ya so ka kama shi da laifi ko a makaranta ko a ina ne a matsayin yaro ɗan makaranta ƙoƙari yake sai ya kare kansa sai ya samu hujja ya aka yi kai kaza sai su ai malam ban sani ba ko da ya sani sai ya kare kansa ko kuma shi bai san cewa an sanar ba a yin kaza ba kai ba ka san cewa an hana yin kaza ba ya yi kokari ya nuna ko bai sani ba ko kuma bai ji sanda aka yi sanarwar ba ko kaza ko kaza kama saboda yanke hanzari sai a ba a sanar aji aji a yi assembly a sanar kaza kaza kaza kaza don dai a ibe mutane kawai ba wani excuse da za ka kawo saboda mutum yana da mutadala yana da mutu kuma Allah ya riga ya san shi to balantana a ce ba a turo mushi mai wa'azi ba ba babu yadda za a yi da shi ce wallahi ban sani ba ba a gaya mun ba ba a sanar da ni ba ni ban san wannan abin babu kyau ba ya ubangiji zai da shi kuma Allah baya zalunci amma sai ubangiji ya turo manzanni su wa'azi su yi gargaɗe in babu su kuma akwai malamai yanzu ba wani mutum da zai zo ya ce baya jin wa'azi ba wani mutum da zai zo ya ce bai sani ba wa'azi dai ga shi nan ya yi yawan sai dai mutum ba ya soye ji ko kuma mutum zai yi girman kai amma ya ce ban sani ba ba ka da wata hujja Allah ya riga ya mutane hanzari to shine ubangiji yake cewa lalle mun aiko ka ne ya mazala dan ka tsame musu hujja akan su in ba don haka ba walaula an tusibahum musibatun da wata musifa ta same su bima qaddamat idihim saboda abin da hannayensu suka gabatar Allah yana ware hannaye amma yana nufin abin da suka aikata da aka ce tabbat ya da abi lahabi tabbat ya da abi lahabi hannayen abu lahabi sun shiga uku sun lalace amma hannayen ake nufi abu lahabin ake nufi kanshi zalika bima qaddamat aydikum wannan abin da yake samun ku saboda abin da hannayenku suka gabatar ai abin da ku kuka aikata ake shi? kenan hannu din ana amfani da shi ne a matsayin isti'ara wato an ara ne saboda galiban shi ne yake aikata abubuwa in duka ne in kashe kuɗi ne da shi za a yi da shi ake amfani wajen abiya dukkanin bukatu a in ma rubutu ne sayinin ne menene duk da hannu za a ta tabbi ma qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka gabata fama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya shafe ku na musiba saboda abin da hannunku ya to muku ne ba nan ma sai Allah ya ce ba don musiba ba ta same su ba saboda abin da hannayensu suka gabatar ƙarshe su zo su ce sai ya ƙulu na sai su zo su ce ya ubangiji laula arsalta na rasula <clears throat> wallahi ya ubangiji da ka aiko mana manzo a aya suka damu ba ayoyinka to ga ta an aiko ɗin annabin ya zo amma an karyata shi ba a yarda da abin da ya ce ba an wulakanta shi an ma kore shi daga garin ko <clears throat> da ba a turo ba fa haka za su ce da ka turo mana da mun ba ayoyinka wa kuna minal mu'minin kuma wallahi da mun kasance daga cikin mu'minai to da ka Allah ya riga ya san halin dan adam shi sa aka ce kamar da ibnu kafir yake fada a cikin watan aya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula cewa ranar kiyama <clears throat> waɗanda ba su samu wa'azin annabi ba mana an san mutane sun mutu kafin zuwan annabi to su mai matsayinsu Allah zai tara su ranar kiyama sai ce duk ku tafi wuta sai wasu su sa gaba kai tsaye sai su hanyar wuta ba za su yi wa Allah mutu ba wasu kuma za su gaya su ce ya ubangiji da kwace hujja za ka tura wuta. bayan ba ka turo mana manzo ba ba a yi mana wa'azi ba kawai a ce mu tafuta ya Allah ce wannan ya nuna ko da annabin ya zo wallahi ba ku imani ko kuma da kuka sa kai ɗaya kuka tafi ku zo ku shiga aljanna ma'ana ya nuna wa'ancan da annabin ya zo ma za su yadda to da Allah shi ya san halin ɗan adam shi ya san halin mutum ya san ɗabi'arsa shi ya halicce ta ala ya alamu man halaka wa huwa latiful khabir wanda ya halitta abu kuma a ba zai san shi ba shi yafi kowa sanin sa to shi yasa ake cewa waɗanda suka mutu kafin zuwan annabi hukuncin su yana hannun Allah za ka yi cewa wani dan wuta bane kai tsaye in ba annabi ne ce wani dan wuta bane ko ba za ka ce dan aljanna bane sai wanda annabi ya ce da masa da aljanna akwai waɗanda annabi ya tabbatar musu da ‘yan wutar irin ta amur ibn lu'ai al-khuzai da ke shi ne farkon wanda ya fara kawo gumaka ƙasar maka ya canja addinin annabi ibrahim ya kawo bidiyo a cikin addinin ya kawo ibadar sa'iba da wasila da ham ma ja'ala min bahiratin wala wasilatin wala sa'iba wala ham walakin الذين kafaru يفترون ala الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون yaqilun to wannan dabbobi ne da aka ware su na gumaka mai sifa kaza mai sifa kaza to shi da irin wannan annabi yace na ganshi a wuta yana jan cikinsa a gidan wuta ce dai shi zo da irin waɗannan gumaka to waɗansu kuma irin su waraƙatu bin naufal da irin su baban sa'id ibn amr ibn sa'id ibn amr ibn nufayl annabi ya mutu shaida ɗan aljanna ne wancan waraqatu ibn nawfal wanda khadija ta dauke shi radiyallahu anha ta kai shi gurin ta kai annabi gurinsa yake cewa ina ma da ina da rai da Allah zai aiko ka lokacin da za a kore ka daga garin nan annabi yake sa'o za a kore ni daga garin nan ya ce eh ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an kore shi sai an yi gaba da shi illa udiya to gashi ya mutu kafin zuwan annabi ya fara wa'azi amma kuma ya shiga aljanna Allah ya ba shi aljanna to irin waɗannan annabi ya ba su aljanna ma'ana Allah annabi ya shaida su a yan aljanna sauran mutanen kuma sai kai shiru Allah shi yake da ta shi san yadda zai yi ba a yanke musu wuta ko aljanna da haka wannan aya tana tabbatar da lalle ubangiji ya yanke hanzari ya yanke injiri ga kowa in ma ba kai zamani da annabi ba malamai sun zo kuma abin mamaki girman sha'anin Allah shine ba wata kabila ba wani yare sai Allah ya fitar da malami a cikin kuma ya fahimtar da shi hakikanin musulunci a cikin hausawa a cikin yarabawa a cikin inyamurai a cikin turawa a cikin bare-bare duk wani yare ce karkarar da akwai malamin musulunci yana wa'azi da wannan yaren don da kawai a yanke uzuri a cikin fulani sai kaga Allah ya fitar da ba fulatani bujimin malami ne musu da fulatanci a cikin bare bare a cikin turawa har inyamurai sai ka karɓar da malamin inyamuri yana kai musu wa'azi ko babu akwai duk da dai inyamurai ba su fiye musulunta ba kamar yahudawa suke yahudi su ba babu amma Allah akwai malamai sai da Allah ya fitar da masu wa'azi a cikin gan yamuri yana kar yana tafsiri ƙarfi ya tabbata ga Allah ba wani yare wanda ba a tafsiri a cikin kuma mutum ya yi fice ya zama malami ƙwararre adiba shak da shak umar al-sallati bafulatani ne babban malami ne mai fatawa a masallacin annabi kuma bafulatani ne kuma malami ne mai koyar da malamai larabawa a masallacin annabi umar al-sallati amma ba kulatani ne fa asalinsa ɗan najeriya ɗan afirka ya zai zama shehin malami ya goga tare da sibini bas ya zama babban malami kuma ba fulatani ba inda allah ba ya bai wasa kabalantana mun taɓa faɗin cewa wayannan ashabul kutubu sitta su bukhari muslim abu Dawud, nasa'i tirmidhi ibnu majah asalin su ba laraba bane imamu musulun mai wasu jeta balarabe amma shi ma asalinsa iyaye da kakanni ba balarabe ba salanta su firin muji sai ibn maja duk balaraba bai Allah ya fito da a tsatsansu malamai waɗanda suka karantar da musulunci Allah ubangiji ya samu daji aya ta gaba Allah ya ce فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سئ za a haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu ji ubangiji qalu sai suka ce laula utiya ina ma manzan Allah ko me yasa manzan Allah ba a bashi misla ma utiya Musa irin abinda kwatan abinda aka bai wa annabi Musa ba awalam yakfuru Allah ce a da can ba a kafirce ɗin ba ko kuma ba su kafirce din ba bai ma utiya Musa da abin da aka bai wa annabi Musa din min qabalu adatan qalu sahirani suka ce sahirani a wata qira'a sahirani qalu sahirani qalu sahirani zahara. suka ce ta hirai ne guda biyu da suka taimaka wa juna wa qalu suka ce inna bi kullin mu duk ba ɗaya su su biyu game da su nuna mun ke mutu ma'anar wannan aya ne su waɗannan shawa da annabi ya zo musu ga dai an ce ba za a yi musu azaba ba sai da Allah ya tsayar musu da hujja to an aiko annabin ya zo to da ya zo duk da haka tsuguna ba ta ƙari ba wai sai suka ce to gashi dai mun ga an ce shi ya ce shi annabi ne to me yasa irin abin da yake an baiwa annabin Musa shi ba a bashi ba ina sandan shi ina hasken hannun shi ina kaza ina kaza ina kaza me yasa abubuwan da aka zo annabin Musa shi ba a bashi ba kaga wata wani ta'annutin kenan kada ka ko da annabin ya zo ko da manzon ya zo wallahi sai an kirkiro wata maganar an faɗa wannan ɗabi'ar ɗan adam ce ba za a taɓa kure shi ba sai ya yi girman kai sai ya karyata sai ya faɗi wani abu wanda zai ƙoƙarin kare kansa mujadala kenan falamma a kuma haƙƙo, min indina da gaskiyar ta zo musu daga wajenmu shine manzo Allah shine Qur'ani qalu sai suka ce laula utiya me yasa shi ba a bashi misla ma utiya Musa irin kwatankwacin abin da aka bewa annabi Musa ba ya zo zai mana kawai da Qur'ani ce wai a karanta kadai ina ina mu'jiza ina alamomi sun manta cewa Qur'ani shine babbar mu'jizar annabi a to suna so ya ba musu da irin wayancan sannan alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama duk ayoyin sai an zo an bashi Allah ya ce to ai Musa ma da aka bashi ai ba ba ba zaman lafiya ya samu ba Musa ma da aka bashi ba ya dade shi akai ba ko ba kafirce mishi ba an kafirce mishi awalam yafuru shin tan din ba su kafirce bai ma otiya Musa da abin da aka bayar Musa ba to haka lamarin yake shi ma mazala da an bashi irin abin da aka bayar annabi Musa da annabawan farko wallahi shi ma sai an kafirce shi wa qalu su sanin ma mai suka tsara da cewa sihirani da Musa da Haruna wayannan kawai wadansu sihirori ne guda biyu ko sahirani masu sihiri ne guda biyu Musa mai sihiri ne Haruna mai sihiri ne ko kuma suka ce kawai waɗannan abubuwan da ya zo da su da sandan da hasken hannun sihirani ta zahara sihirori ne guda biyu ta zahara ai ta'awana wannan ke taimaka wannan kawai don a zo a ruɗe mu da suke taimaka juna wa ƙalu suka ce inna bi kullin kafirun mu gaba ɗaya mu game da su mun kafirce mu duk da musan da harunan duk mun kafirce musu ko kuma da ayoyin da suka zo da su gabaci ɗaya mun kafirce musu ba mu ba su ba mu yadda ba kaga kenan bata lokaci ne ma kamar ubangiji yana so ya nuna a ce za a wa annabi irin waɗannan ayoyin Allah ya bata lokaci saboda wayancan ma an kafirce musu shi ma haka za a kafirce mishi na'am قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه wani fa'ato da kitabin min indillah sai ubangiji ya ce kace ya manza Allah ga ya mutu, fa'ato da kitabin min indillah to kudin suna ne na zo da na ba ku yadda ba na ce ga ƙorani ba ku amince ba ku ku zo da wani littafi daga wajen Allah ku ce daga Allah ya ce wanda za ku kare kanku da shi huwa ahada minhuma wanda ya fi shirya ya fi nuna cewa daga Allah yake sama da wayannan littattafan da ko sama da wayannan ayoyin da Allah ya zo da su ku ku zo da wani littafin da ya fi nawa attabihu ni kuma kun zo da wanda ya fi nawa wallahi ban fi shi ku zo da wanda ya fi nawa ku ce daga wajen Allah yake in dai ya fi nawa to wallahi zan bi shi in da kin inda daga ce kuke to tunda ba ku zo da shi ba ni kuma na zo da shi to dole ku yadda da nawa ni na zo da qur'ani ba ku yadda ba ko ku zo da naku littafin wanda ya fi nawa idan sun baka amsa to ka bi in ba su baka amsa ba mai Allah yake fa illam yastajibu lak illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله نعم إن الله لا تهدي الظالمين فإن لم يستجيبوا لك إذا بس باك أمسى با بس زور أمسى با أعلم توكسني يا من الله أما يتبعون أهواءهم كوي كذوت يسسكيبي ومن أدل دي الدنيا فبا وندي يفقتا da kaucewa mimman taba hawahu fiye da mai bin san zuciyar shi bai gairi hudan min Allah ba tare da wata shari'a daga wajen Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah tabbas baya shirya da mutanen da suka kasance azzalimai irin wayannan mutane masu dogewa akan zalunci da shirka da ƙarya saboda ka kullun amsa shine a bada dalili babu dalili babu amsa duk wanda zaka bashi hujja to ya kawo hujja duk wanda babu hujja ta kure mishi to sai da ya bi san zuciya san zuciya shine kawai mu dai haka muka ga dama ko haka za bi ko haka muka gada ko mu dai ba za mu bane bane kawai ne ya zama son zuciya Allah ubangiji ya tsare mu to da ka duk mai hankali kawai ya daina bin son zuciya ya nemi hujja ya nemi dalili in akwai dalili ya bin babu dalili ya kauce yasa Allah ya ce babu lalatacce batacce duk duniya sama da mai bin son zuciya ba mai bin dalili ba to da ka kowa ya nemi dalili ya nemi hujja a matsayinsa na mai hankali in an kawo dalili gamsashe kuma ya karba allahu ta'ala alam za mu tsaya na insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad